صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا يو أكد وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبودة لريه حدود 38 wadda wannan rana ta yi daidai da 29 ga watan biyar a shekara ta 2017 ta miladiya yau za mu tashi aya ta za mu tashi 62 a cikin tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci mai albarka na alfurkan a cikin wannan wata mai albarka na ramadan a cikin suratun muna cikin suratun za zamu tashi aya ta 62 insha Allah amma za mu amsa tambayoyi da suka zo a wannan yace kimanin wata shida ina neman aure har an saka rana an kusa biki amma da mahaifiyata ta ganta sai ta ce bata yi mata ba sai na canza gashi bikin ya kusa zan yi biyayya akan haka ko ya zan yi a taimaka min eh, wannan abin yana da damuwa kwarai da gaske saboda iyaye suna da haƙƙi kuma suna da matsayi babba kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya yardarsa wato yana yarda ta hanyar faranta musu kuma yana fushi in aka bakanta musu da ka da abin da zai faranta ma iyaye abin a neme shi ne to sannan shi kuma aure Allah ya gina shi akan soyayya a tsakanin jinsi da jinsi a shawara ta ga wannan bawan Allah shine yayi kokari ya bi hanyoyi na shari'a da zai gamsar da mahaifiyarsa ga wannan masoyiya da yake so ya aura domin akwai abubuwa na barna da za su biyo baya da yawa akan rashin auren zai zamanto ya karya alkawari ya yi alkawari ya bar yarinya wata shida watakila waɗansu masoya sun zo nemanta an ce an riga an yi mata miji ta samu dama damammaki masu yawa duk an kawar da waɗannan damammakin saboda shi saboda ganin ya yi alkawari saboda ganin ya ba su kalma don haka akwai barna da dama da za ta biyo baya a cikin yin haka wataƙila ma tana da damar ta yi karatu ko tana da damar ta yi wani abu wanda yake na amfaninta a duniya amma duk ta bashi saboda kawai alkawarin aure da ya mata to wannan duk akwai cutarwa idan ya zamanto bai je ya aure ta ɗin ba ya warware don haka nema idan akwai cutuwa a cikin alkawarin da ya yi idan waliyai ko ita mai aure ta nemi a biya ta akan cutuwar da ta yi to haƙƙinta ne alƙali ya duba ya biya ta to saboda waɗannan abubuwa na ɓarna a lallai ya kamata abin dubawa ne a gare shi don haka sai ya ɗauki matakai ba zai iya tirsasa mahaifiyarsa ba ya ƙoƙarin bin hanyoyi wanda yake zai gamsar da ita idan ya gagara idan wannan abin ya gagara to bai kamata mutum ya ce zai kaddamar da san ransa ba akan abin da zai faranta ma iyayensa ya tsaya akan abin da mahaifiyarsa take so ya faranta ma mahaifiyarsa rai ya fi masa bisa abin da yake zai faranta ma kansa shi rai kuma Allah maɗaukakin sarki zai sa masa albarka amma dole ya ɗauki matakai domin ya fahimtar da ita a nuna mata fuskar shari'a da abubuwan da zai biyo baya na wato samun cutuwa musamman idan ya zamanto cewar kiyayyar da take mata ba a bisa wani dalili ba ne wanda shari'a ta yadda da shi dalili na shari'a abu wanda yake zai cutar a cikin addini ko abu wanda yake zai cutar a cikin mutunci ko kuma wani abu wanda yake zai kawo wato bacin zumunci a ciki idan wannan abin shine abin da ta hararo to kaga hujja ne na shari'a wanda yake za a iya dubawa to amma idan babu wata hujja ta shari'a to sai a yi kokari a gamsar da ita ta hanyar waɗanda za su ji maganarta daga yayyanta da karnanta da ƴaƴanta manya da ƙawayenta da duk wani wanda ake ganin za ta iya jin maganarsa ya kamun kafa da su domin su rarrashe ta su nuna mata idan kuma abin ya ci tura ta kafe akan abin da take so to kada wato ka sa kanka a cikin halin da za ka yi wani abu da zai zamanto a cikinsa akwai ɓacin rai da baƙin ciki ga mahaifiyarka ga mahaifanka inda kana neman albarka albarka tana cikin abin da zai faranta musu rai ne na'am na'am eh a ah, sai ba su haƙuri idan ta ce ya cuce ta ta ce dole a biya ta haƙƙi dole a biya ta haƙƙi a kan wani abu wanda ya kubce mata to sai a yi kima ya biya ta kamar alal misali ta ta ta ɗauka za ta yi aure saboda haka ba ta je ta yi registration ba ta haƙura shekarar ta kubce mata sai biya kuɗin registration wanda ya kubce mata don ta samu ta yi registration ta ci gaba da karatunta idan kuma to idan manema ne fa suka kubce manema sun zo an kore su manema sun zo an kore su yaya za a yi ya ce an cuce ta eh Allah zai kawo su aram ne ce Allah zai kawo su amma ana wato ana magana ta ce za ta nemi diya a biya ta akan cutar da ita na wannan dama da ta rasa to wannan za a iya yin maslaha tsakaninsu za a iya yin maslaha ya ɗauki wani abu wanda yake zai bata wanda zai faranta mata rai a maimakon wannan ko kuma alkali ya hukunci tunda za a iya kaddara wato cutarwa da aka yi ma mutum duk wata cuta a mafiya yawan cuta da aka yi za a iya kaddara ta a yi mata kuɗi ya zama mutum ya biya to wannan ya ce don Allah a jawo hankalin iyayen da idan ɗansu ya yi musu laifi za su ce ya fita ya bar musu gida domin a yanzu haka akwai uban da ya kori ɗansa daga gidansa ya ce kuma sai ya kashe shi idan ya ƙara ganinsa a gidansa sakamakon sa'insa da suka yi da ‘yar kishiyar mahaifiyarsa eto eh a wannan kwarai da gaske yana daga cikin abubuwa na tarbiyya waɗanda suke wato a, a suna da haɗari kwarai da gaske musamman ganin yanda wato al'umma yanzu take yaro yana gabanka yana gidanka ma kana jin tsoron miyagun abokai gare shi ballantana ka ce ya kama gabansa idan yin kashe gari idan ya dawo maka a ɗan daba ko ya dawo maka a yayi marisa ko makamantan irin waɗannan miyagun halaye yaya za ka da kanka sau da haka wannan uslubi ne mara kyau na yin tarbiya uslubi ne mara kyau na yin tarbiya tarbiyya ba a yin ta don huce haushi ya yi maka saboda haka ka yi abinda za ka huce haushi da shi huce haushi ba shi ne tarbiya ba yayin da duk za ka yi tarbiya kana fusata kana tafarfasa kai abinda za ka yi kana ganin ka zartar da fushinka to ka tabbatar kan cewa wannan abinda da ka yi ba a kan daidai yake ba ba a kan tafarkin basira yake ba ba a kan tafarkin shirya yake ba shi ba a yin shi an hana alkali ya hukunci alhali yana cikin fushi hukunci da ya shafi waɗansu to ya za a yi kuma mai tarbiya ya yi tarbiya ya ɗauki mataki matsayi na tarbiya a yayin da yake fushi ba zai yi ba saboda hukuncin da aka yi shi a cikin fushi hukunci ne ba na hankali ba hukunci ne na zuciya hukunci ne na zafin zuciya na ɓacin rai na baƙin ciki kuma shi fushi daga shaiɗan yake fushi daga shaiɗan yake shi yasa nema ake neman tsarin Allah daga shaiɗan yayin da mutum ya fusata kamar yadda ya faru da waɗannan sabon da suke da suke sa'insa tsakaninsu da juna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni na san kalma da ɗayansu zai faɗe ta za ta tafi da wannan abin da ke tare da shi na bakin ciki shine a'udhu billahi na shaitanir waje. saboda haka fushi daga shaitan yake da haka wannan uslubi ne na tarbiya mummuna iyaye su guji yin haka saboda abubuwan da za su biyo baya na ɓarna. wato sun fi dukkan abin da zai kawo masa na jin cewar ya huce fushinsa domin abin da zai faru na lalacewar ɗan irin abubuwan da za su biyo baya sai sun fi masa bakin cikin da za su kawo masa ya fi masa bakin cikin da yake ji a lokacin da ya fushin ba saboda haka ya tunani ya hangen nesa wannan uslubi ne mummuna da ya wajaba iyaye su guje shi akwai hanyoyi da dama na tarbiyya da za ka yi da ba tare da ka ɗauki mataki irin wannan ba musamman a yanayin da muke ciki a al'ummarmu a yanzu yanayin da muke ciki a al'ummarmu a yanzu da hanyoyi da mutane suna nan ƙofofinsu a buɗe suke ga duk mai son ɓarna ga duk mai son lalacewa za su zo su mayar da shi ɗan gida za su zo su mayar da shi ɗan jikinsu yanzu yaya mutum zai idan kai haka ya je ya haɗu da masu neman maza shi kenan ya zamanto ɗaya daga cikinsu kuma su zamanto iyaye gare shi su masa gata su sa su biya masa makaranta har ma su sai masa mota saboda kawai ya zamanto karuwan namiji wannan ɓarnar tana nan a cikin al'ummarmu ana yi wani uba ne zai so maɗansa haka akwai hanyoyin ɓarnar suna da yawa saboda haka wato koyaushe ana ka'idar shari'a shine irtikabu akhaffu dararain ka ɗauki cuta mafi sauki wata cuta ce tafi sauki tsanani cutar cewar ya ɓata maka saboda yayi sa'insa da yar kishiyar mahaifiyarsa saboda yar kishiyar mahaifiyarsa tayi fushi kana ganin ya saba mata wannan cutar ita ce tafi sauki ko kuwa abinda zai same shi na gurbacewar tarbiyarsa na lalacewarsa duniya da lahira to ai ta ga sai mutum ya haɗiye ƙaramar barna ya daure ya ɗauki ƙaramar barnar kan babbar barna ta zo ta same shi dole ne mu rinka aiki da hankalinmu na shari'a kuma abin da yake taimakawa a cikin wannan shi ne wato sanin manufofi na shari'ar musulunci na'am eh haka ne wannan ita ma mushkila ce wanda yake wani lokaci daga cikin abubuwan da yake kawo irin wannan laifin daga wajen su yara ne samari musamman yayin da suka zamanto samari kuma iyayensu mata iyayensu mata sun akwai kishiyoyi ko uwar tana nan ko uwar bata nan sai su ɗauki wato mummunan ɗabi'a tsakaninsu da kishiyar mahaifiyarsu matar mahaifinsu matar mahaifi ko matar mahaifinsu ko uwa ce matar mahaifi uwa ce Allah ya sanya ta muharrama a gare shi har abada ba zai aure ta ba ba za ta aure shi ba zai kaɗaita da ita za ta kaɗaita da shi zai ga abin da dukkan muharrami zai gani daga jikinta saboda haka alfarma ce da Allah ya sanya tsakaninsa da ita don haka ya wajaba ya kiyaye haƙƙin ubansa akan matan mahaifinsa wajibi ne ya kiyaye haƙƙin ubansa akan matan mahaifinsa abubuwa ne waɗanda suke wato akwai tarnaƙaƙi a ciki wani lokaci iyayen mata iyayen yara mata iyaye wato uwaye mata su ne suke tunzura 'ya'yansu maza kansu shiga cikin haƙƙin kishiyoyinsu matan ubansu ko kuma uban nasu yayi wani abu suna so su ba za su zo su yaƙin ba sai sa 'ya'yansu su musu yaƙin wannan zalunci ne domin iyaye suna nema su sanya 'ya'yansu a cikin abin da zai kai su zuwa ga fushin Allah akan neman su faranta ma akan neman su wato su su huce haushinsu akan neman bukatarsu ta ƙashin kansu su je su sanya iyayensu, su je su sanya 'ya'yansu maimakon su taimaka ma 'ya'yansu a kan su bi iyayensu kan su faranta ma mahaifansu su samu albarka sai su taimaka ma 'ya'yansu kan su bakanta ma mahaifinsu a kan su je su janyo ma kansu fushin Allah to duk waɗannan abubuwa dole ne a duba kamar yadda shi uba ya waje bai duba wajen tarbiyyarsa iyaye mata ma ya kamata su kula sannan su kansu ‘ya'ya ya kamata su kula wannan tarbiyya ce da take buƙatar hikima da take buƙatar wato duba da shari'a da duba da haƙƙi haƙƙin da ya fi kowa haƙƙi bayan haƙƙin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam shine haƙƙin mahaifiya sannan haƙƙin mahaifi to haƙƙin mahaifa haƙƙin mahaifa su sune haƙoƙin da suke gaba Don haka duk abin da zai tsare musu abin da zai faranta musu ya tabbatar musu da wato a farin ciki ya tabbatar musu da kwanciyar hankali wajibi ne 'ya'ya su kula da shi sannan su kuma iyaye maza su kula cewa 'ya'ya suna da haƙƙi a kansu domin amana ne a hannunsu yana daga cikin amanar da aka sanya su su sanya su akan hanyar daidai Na haka idan suka sanya su akan fanɗararriyar hanya ko saboda neman cimma wata manufarsu suka karkatar da su daga hanya to wannan sun yi zalunci sun tozarta amana idan uwa ce ta yi haka don biyan bukatar kanta ta yi amfani da ɗanta don ta kai ma ga uba musamman in ba sa tare da uban ta ɓata gidan uban ta hanyar 'ya'yanta ta hana masa kwanciyar hankali da zaman lafiya ta hanyar 'ya'yansa to azzalima ce ita kuma Allah ba zai kyale ta ba Allah ba zai kyale ta ba akan wannan Allah zai iya sako mata jarabawa wanda za ta samu takura a cikin rayuwarta da Allah madaukakin sarki ba zai yaye mata ba ta roki Allah ya yaye mata Allah ba zai amsa addu'ar ta ba saboda haka a ji tsoron Allah wajen haƙƙin abokan zama wanda Allah ya hada wato zamantakewa tsakanin ku tare Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu da wato mummunar jarabawa mummunan ibtila'i a cikin rayuwa abun gudu ne Allah ya jarabce ka da wato mummunar alaka tsakaninka da iyaye wannan ta isa fitina ta isa fitina da wato za ta toshe maka dukkan wato hanyoyin alkhairi Allah ya kiyashe mu da irin wannan ibtila'i sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله ما يكرهون وتقف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم الحسنى النار وأنهم مفرطون نعم الله تعالى يتي ويجعلون لله ما يكرهون كما سنة جنجنا مع الله suna jingina ma Allah abinda suke ki makawukansu wa tasifu alsinatuhumul kadhib amma tare da haka harsunansu suna faɗan ƙarya cewar anna lahumul husna cewar kyakkyawan sakamako mai tabbata ne a gare su la jarama babu babu kotantama anna lahumun na cewa wuta ita ce ta tabbata a gare su wa annahum mufratun kuma lallai su wato waɗanda za a gaggauta za a gaggautar da gabatar da su ne a cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki a wato ya bayyana daga cikin mummunan aƙidar kafirai ta jahiliya rashin ganin girman Allah sannan kuma a wannan lokacin suke fito na fito da saƙon Allah kamar yadda manzannin Allah suka kawo suna sifanta Allah suna dangana ma Allah suna jingina ma Allah abinda su ba sa so ga kawukansu. suna jingina ma Allah ‘ya'ya mata kuma su in an busu albishir da ‘ya'ya mata ba sa su suna jingina ma Allah abokan tarayya sannan su in an jingina musu abokin tarayya a cikin abin da suka mallaka ba sa su waye zai waye zai so a cikin abin da ya mallaka yau a gidansa yana gidansa a ce gashi wani kato ya zo shi ma yana da haƙƙi a gidan kamar yadda yake da haƙƙi a gidan yana da haƙƙi kan matansa da abin da ke cikin gidan kamar yadda kai kake da haƙƙi a gidanka fa kana mai gida yanzu ba za a ce in aka ce mai gida sai ya saurara ya ga ɗaya eh, mai gidan ne zai amsa ko kwashi ne ya saba da daga an ce mai gida babu wani mai gida in ba shi ba yau ga shi an masa kishiya akwai wanda zai so wannan Allah yake daraba lakum matalan mimma malakat aymanukum hal lakum daraba lakum matalan min anfusikum hal malakat aymanukum razaqnakum halakun mimma malakat aymanukum min a fi razaqnakum fa antum fihi sawa'un hafu na kuma an fusaku. yanzu Allah ya buga muku misali a cikin kawukanku shin za ku so ku samu ababen tarayya a cikin abin da muka arzuta ku daga ma kuma ababen tarayyan nan daga bayanku kana da bawa amma yau ya kasaita har ya da. yana shamaki yanzu ya zo ya zama mai gida yanda kake da haƙƙi haka shi ma yake da haƙƙi a cikin gidan naka ba kwa so ba wanda zai so haka to tunda ba kwa so ga kawukanku ya za ku so ma wannan ga Allah ya za ku so a ce Allah da ku bayinsa ne shi ya halice ku shi ya ba ku duk abin da kuke mallaka shi ne ya mamallakinku kuma a ce ku zamanto wato kishiyoyi sharikai abokan tarayya gare shi ku sanya masa abokan tarayya suna da haƙƙi akan akan abin da ya mallaka kamar yadda shi ma yake da haƙƙi akan abin da ya mallaka wannan shine ainihin zalunci haka zalika suna sanya ma Allah abinda ba sa so ma abinda ba sa so wanda suke hanawa ya je zuwa ga gumakansu abinda ba sa idan suka yi rabo suka ce haza lillahi bi za'inihim wa haza li shuraka'ina wannan kuma shine na sharikai na gumaka fama kana lillahi fa huwa fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah abinda suka ce wannan shine rabon gumaka to wannan ba za a ba mu Allah ba wama kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim abinda ku suka ce wannan suka ajiye shi suka danganta shi ga Allah shi wannan ba laifi za a iya ba mu za a iya ba mu gumaka to yanzu wato sun fifita gumaka akan Allah to waɗanda suke irin wannan tare da yin wannan kuma duk da haka suna faɗi ta ƙarya cewa kyakkyawan sakamako a wajen Allah ya tabbata a gare su me suka yi ma Allah da har za su yi da'awar samun wani abu kyakkyawa a wajensu shi yasa sai Allah ya ce wa tasifu alsinatuhumul kadhib harsunansu suna zantawar ƙarya wato kai ka ce ƙarya kanta ita ce harshensu harshensu ya zama ƙarya saboda ba abin da suke faɗa na gaskiya sai ƙarya kawai kuma wannan ya nuna wato ɗabi'ar ƙarya kenan ƙarya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wal kadhib fa innal fala yazalu al insan yakdhib wa yataharra al kadhib hatta yuktaba inda Allah kadhaba yace ku kiyayi ƙarya domin mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kardadan ƙarya har sai an rubuta shi a wajen Allah wannan makaryaci ne to kasa wannan rubutun da ake nufi rubutun kaddara rubutun da aka rubuta shi ba a gogewa wato in Allah ya in Allah ya ce ku rubuta cewa wani makaryaci ne daga zarar an yi wannan rubutun to da wuya ka taba samun gaskiya a maganarsa babu abin da zai faɗa ya ce gaskiya ne sai idan kawai ya ce ni ni ne amma duk wani abu da zai faɗa ƙarya yake to shine wattasifu alsinatuhumul kadhib harsunan su suna zantawar ƙarya wato ba abin da yake fitowa daga harshen su face ƙarya hatta ƙarya ta zamanto ita ce harshen su ce ƙaryar ita ne da aka zo da an a tafsiriya anna lahumul husna cewa alhusna, wato asalin alhusna tana nufin wato aljanna mafi kyau to amma abin da suke nufi anan ai sakamako mafi kyau sai a'a ya za a yi a nan rayuwar duniya muna cikin wannan hali na ni'ima Allah ya ni'imta mu ai alama ce cewa ko mun je can ma mu ne a sama wato kyakkyawan sakamakon da ake faɗa ko a lahira suna cewa nasu ne kuma sakamakon nan a wajen Allah yake to amma sun jingina ma Allah abinda su ba sa so ma kansu saboda haka ta yaya za a yi su wannan kyakkyawan zato ga Allah bayan sun mugusta mu'amala da shi to shine sai Allah ya amsa musu ya la jarama la jarama bi ma'ana ay la shakka ko kuma haqqan Waɗansu sun fassara da cewa la sai ka tsaya nan. al'amarin ba haka ne. ƙarya suke jarama haqqan tabbas anna lahum la jarama lahumun tabbas al'amarin shine anna lahumun nar wuta ita ce matabbaciya a gare su wa annahum mufratun sannan kuma su ababen ƙaddamarwa ne alfar wato shi ne wanda yake gabatan mutane wajen samun ruwa kafin arra'id ya zo wanda za su zo 'yan baya shi ne kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa ana faraƙukum alal hau ni ne magabacinku ya zuwa ga tafki wato zan je in shirya muku abin da za ku sha na ruwan alkautar Allah ya azurta mu da shan wannan ruwa na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to amma waɗannan kafiran kalma ce wadda su in an danganta ta zuwa gare su kan cewa su magabata ne da ake gaggauta su wajen shiga wuta ma'ana ranar alkiyama da su za a fara wato da su wutar jahannama za ta fara karɓan 'yan cikinta Allah ya kiyashe mu wannan ita kira a jumhur mufratun da sunan ismi maf'un na afrata fa huwa mufrat an wato wanda aka gaggauta gabatar da shi zuwa ga wutan nama. a ƙira'an nafi'a kuma la jarma anna nara wa annahum mufritun da kasra wa annahum mufritun kan cewa su masu wato ifraƙi ne wato masu wuce masu israfi a cikin saɓan Allah babu makawa su masu israfi ne a cikin saɓan Allah Shi ne ma'anar wa annahum mufritun wato Allah ya yi musu shaida a kan cewar su wuta ta tabbata a gare su sannan kuma a cikin al'amarinsu na rayuwar duniya su masu wuce iyaka ne a cikin saƙon Allah babu wata alamar ƙawa tare da su al shi ne wanda yake bai san iyaka ba bai san haddi ba wanda aka sifanta shi da haka wato ba abokin mu'amala ba ne domin ba zai kiyaye haƙƙinka ba saboda yana ganin ba shi da haƙƙi kamar yahudawa ne da suke cewa laisa alaina fil ummiyina sabil babu wani tafarkin laifi da za a kama mu don mun ci haƙƙin bobawa saboda haka irin wannan ne wanda za su ce don sun ci kudinka babu komai kamar waɗanda ake ce musu ne idan waɗanda ake yaudararsu da, wanda ake yaudararsu da sunan addini cewa idan sun karɓi wani wurdi to duk kuɗin wanda suka ci babu komai babu abin da zai same su su ci su kwana lafiya duk saɓon da suka yi babu komai to wannan shine ne wato wanda zai tabbatar ma da kansa cewar abin da yake yi daidai ne bayan kuma ya san ba daidai ba ne kaga su ne irin wannan sun tabbatar abin da suke ba daidai ba ne domin sun jingina ma Allah abin da su ba sa so sun san ba daidai suka yi ma Allah ba abin da ba sa so sun jingina shi ga Allah san wannan ba su yi ma Allah daidai ba ko kai abin da ba ka so amma kuma ka ce ka sifanta Allah da wannan Ka ba ka kyauta ma Allah ba amma kuma duk da haka bayan ka san baka kyauta ma Allah ba kuma kana ganin cewar Allah zai maka kyakkyawan sakamako to kai menene kai Allah ya ce hal jazaul ihsani illa al ihsan kyakkyawa ba shi da sakamako sai kyakkyawa baka yi kyakkyawa ba amma kuma ka ce kyakkyawa za ta tabbata a gare ka to kaga wanda yake da irin wannan aƙidar da irin wannan fahimtar ta yaya za a iya zamanto mutum ya za a yi mu'amala da shi ya za a yi ka ɗauka zai kiyaye haƙƙinka ya za a yi ka ɗauka cewar zai san haddi to shi ya sa Allah ya sifanta su da wannan wa annahum mufritun cewa su masu ifrati ne Allah maɗaukacin sarki ya kyashe mu da irin wannan hali Shi ne halin marasa addini da masu gurɓatacciyar aƙida. shi ya ba a so aƙida ta ɓaci abubuwan da suke zuwa da suke ɓata aƙida, da suke ɓata. wato da suke ɓata sanin Allah a cikin zukata su ne suke rusa al'umma baki ɗaya su suke raba mutane da addini su suke raba mutane da halin mutuntaka yanzu ka duba ka ga mutane waɗanda suke da irin wannan ɗabi'a ta yaya za a yi ka ce za ka iya mu'amala da su domin idan abin da zai sanya mutum ya yi amana shi ne ya san cewar idan ya ci amana Allah zai masa azaba to amma yana ganin ko ya ci amana ba komai duk abin da yayi anna lahumul husna suna da kyakkyawa wajen Allah ko kuma yace tunda an riga an bashi an bashi wani wurdi duk abin da yayi ba abin da zai same shi duk abin da duk irin abin da yayi ba abin da zai same shi to ta yaya za a yi irin wannan ka dauka cewar zaka ce masa ya daina zina ya daina ya daina cin naman mutane ya daina ya daina cin dukiyar maraya ya daina ya daina cin haram ya daina ya daina cin kudin gwamnati ya daina domin da an ce masa ai babu komai anna lahumul husna suna da kyakkyawa to duk wannan yana faruwa ne ta gurbatar aƙida, shi yasa koyaushe kun ga alqur'ani haka yake inganta aqidunmu yake kyautata mana aƙidunmu, to haka shedan yake zayyana wa mutane wato yazo tun daga foundation ya rusa foundation ɗin. yau domin wanda aka je aka sa masa irin wannan asasi ba ka bukatar sai ka je ka nuna masa kai wannan ka kai wannan barna daga zarar ka sashi a kan wannan asasin duk wata irin barna da ka sani sai yi. duk wata irin barna da ka sani sai yi Allah ya shi mu na'am والله لقد أرسلنا إلى أمم قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي أحسنه فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Allah يأتي تالله tallahi أرسلنا arsalna ila umamin min نارن na rantsi da Allah mun aiko da ya zuwa ga mun aiko ya zuwa ga al'umomi gabaninka wato mun aiko musu manzanni kamar yadda muka aiko ka fa zayyana lahumush shaytanu a'malahum sai shaytan ya zayyana musu ya kawata musu ayyukansu a gare su wato miyagun ayyukan da suke aikatawa sai zai shaidan ya kawata musu isa suka rinka ganin su kyawawan ayyuka ne irin abubuwan da suke yi na sabo sai su sanya masa wani suna daban idan zina ce sai su ce kawance ce idan giya ce sai su ce a wato a ruwan daɗi ce idan idan aikin mutanen annabu lutu ne sai su ce sha'awar namiji ce ga namiji shi ne kawatawar shaidan haka in sun kirkiro abubuwa abubuwan da suka kirkiro suka mayar da shi addini wanda Allah bai saukar da sultani a kansa ba kamar cewar wannan dabbar ta wannan gunkin ce wannan dabbar ba za a ci ba wannan wurin ba za a shige shi ba idan za a shiga nan wajen sai an yi kaza fitar da ƙa'idodi na addini wanda ba Allah ne ya saukar da shi ba shedan duk ya kawata musu shedan fa zayyana to duk wannan yana daga cikin abin da shedan ya kawata musu shi suka ganshi kyawawan ayyuka to shine a tare da aikowar manzanni amma shedan ya kawata musu ayyukansu fa huwa waliyuhum da haka shi shedan shine waliyinsu wato shine majibincin shi shine shugabansu shine jagoransu a cikin bata shine mai taimaka musu al a wannan rana wato a rayuwar duniya a nan duniya shi shine waliyinsu kuma azabun alim a lahira kuma suna da azaba mai raɗaɗi wato su waɗanda aka aiko musu al'umomi da suka gabata wannan babu ko shakka cewar Allah maɗaukakin sarki ya aiko da manzanni amma menene hikimar da Allah ya yi rantsuwa akan wannan domin ana yin rantsuwa ne yayin da abin da ake faɗa ake shakka a kansa ko ake inkarinsa babu shakka Allah ya aiko manzanni kuma hatta su mushrikai ba sa inkari dan sun san a tuna da labarin al'umomi da suka gabace su mutanen annabi hudu da mutanen annabi salih da mutanen annabi lut duk su sananna ce a wajensu sananniya ce su sanannu ne a wajen su? to mecece hikimar da Allah ya rantsu hikimar rantsuwar shine ban mamaki cewa al'umomi da suka gabata tare da Allah ya aiko musu manzanni amma shaidan ya kawata musu miyagun ayyuka ma'ana ya kamata a ce duk al'ummar da Allah ya aiko mata manzo to tafi karfin ƙarfin shaidan ya zama to waliyinta amma abun mamaki shine har Allah yake rantsewa akai Allah ya aiko da manzanni ga al'umomi amma shaidan ya kawata musu ayyukansu wannan shine abin mamaki da ake rantsuwa a wato tare da aikowar manzanni wallahi sai da shaidan ya zayyana musu ayyukansu to a cikin wannan akwai gargadi ga mushrikai da kuma duk wanda ma ake karanta masa alkur'ani kar ya zamanto waliyin shaidan tare da cewar an aiko manzo wanda yafi manzannin da suka wuce a cikin zuwa gare shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam tare da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka bari idan ka zamanto ribataccen shaidan ka bi shi ya zayyana maka miyagun ayyukan da kake ya kawata maka su ya sanya musu suna saɓanin hakikarsu domin ɗaya daga cikin abin da shaɗan yakan yi kenan kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma ta za su sha giya su sanya mata suna ba da sunanta ba sanya mata wani suna miyagun abubuwa sai shaɗan ya canza musu suna yanzu kamar waɗansu kafofin yaɗa labarai da suke cewar a daina cewar mutane masu aikin mutane wato masu aikin luwaɗi ko masu aikin mutanen annabi lot sai dai a ce namiji ne sha'awan namiji kar a faɗa a daina kiran a kada a ce ma kada a ce kilaki ko karuwa sai dai a ce mace mai zaman kanta a canza sunan mummunan abu wanda a ɗabi'a da addini da mutuntaka fasha alfasha ne mummuna ne sai a sanya masa wani suna to wannan shine wahayin shaidan shi wannan shine shine zayyana wanda shaidan yake yi ma mutane na miyagun ayyuka kuma yana daga cikin wato abinda Allah madaukakin sarki ya kira shi zukhrufal qawli ghurura wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin shayatin jinni wal-insi yuhi ba a insi shayatin insi wal-jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zuhrufal qawli ghurura hakanan Allah yace muka sanya wato da kowane annabi shaydanu na aljanu da na mutane da na aljanu da suke wahayi zuwa sashin suke wahayi ya zuwa ga sashi da wato kawazzance domin rudi kyakkyawan zance shine tazyin din a kawata shi saboda haka masu rubutu su kula ma'aikatan jarida su kula ana amfani da kalmomi waɗanda za ka su kalmomi ne a zahirinsu kamar babu komai nema ake a gyara magana amma nema ake a canza aƙida aƙida ake nema a canza to don haka a hirɗinmu shaiɗan ya zamanto waliyun waɗansu a wani tafsiri na wannan ayar fahuwa waliyuhun abdamir ba yana komawa ya zuwa ga al'ummomin da Allah ya aiko da manzanni a gare su ba yana komawa ya zuwa ga waɗanda ake zantar da su alkur'ani wanda ake mukhatabar alkur'ani da su ne mushirikan maka wato shaidan ya kawata ma al'ummomin da suka gabata miyagun ayyukan da suke tare da cewa Allah ya aiko musu manzanni to shi shaidan ɗin nan da ma waɗancan al'ummomin to shi ne waliyin waɗannan mushirikan. waɗannan mushirikan da suke jingina ma Allah abinda baya abinda su ba sa so ma kansu suke kawo wata shari'a da wani addini wanda yake ba na Allah ba shaidan suke zayyana shi suke ƙaddamar da shi suke rayuwa a kansa suke kaddamar da shi ga mutane a cikin al'ummarsu to shaidan ne waliyinsu kamar yadda ya zamanto ya yi ma waɗancan to waɗannan shi ma ya zamanto waliyinsu fa huwa waliyuhum al-yawm a wannan rana saboda haka an danganta su ya zuwa ga shaidan shi ko shaidan an san shine mazarin dukkan sharri yayin da za a ce ne. ai ribatar eh wani waliyin shaidan ne wani waliyin ne ko kuma wani rundunar shaidan ce to haka Allah madaukakin sarki yana daga cikin uslubin Allah a cikin alkur'ani na wato a kautar da mu daga miyagun hanyoyi ta hanyar a mugusta su a danganta su ya zuwa ga a danganta su da mummunan ambato a ce wannan waliyan shaidan ne Allah ya kiyashe mu da tuwa waliyan shaidan. waɗansu kuma sun ɗauki sun fassara al-yawm da cewa wannan ranar lahira ne fa huwa shaidan shi shine waliyinsu aliyawun a wannan rana a ranar lahira kenan wato a ranar lahira shi shine waliyinsu yayin da dukkan wani sababi yake yankewa in ba sababi ya zuwa ga Allah ba Allah ya yi hukunci cewa to ku waliyinku shine shaiɗan, ku je idan zai taimake ku ya taimake ku a lokacin nan shaiɗan shi kuma zai tashi ya hudu ba ya ce ma ana bi musurfi kuma ma antum bi ni ka kafartu bi ma tumuni min qabl ya barranta daga gare su to wanda yake nuna cewar kenan za su zamanto taɓaɓɓu. Allah ya kyashe mu da taɓewa sannan Allah ya ce wa ma zalla alaykal kitab kuma ba mu saukar da littafi kan ka ba ya rasulallah shine alkur'ani wannan ɗaya daga cikin sunayen alkur'ani kenan alkitab domin shine littafi wanda yake rubutacce a wajen Allah domin haka yake a mahfud rubutacce killatacce wanda shine wanda mala'iku ne kadai suke taɓa shi wanda yake a lawhul mahfuz la yamassuhu illan mutaharu to alkitab dinnan shine Alƙur'ani. Allah yace bamu saukar da da littafi wato Alƙur'ani akan ka ba illa litubayyana lahumul ladhi ikhtalafu fihi face kai rinka yi musu bayanin abinda suka sassaba a cikin sa abinda suke saɓani a cikinsa na al'amarin addini da tauhidi da imani da ƙaddara da abinda zai zo bayan mutuwa da hukunce-hukuncen ayyuka na bayi waɗanda za su duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke mutane sun yi saɓani to Allah ya ce ba mu saukar da alkur'ani ba face don kai musu bayanin abin da suka yi sassaɓa a cikinsa wahudan kuma ba mu saukar da shi ba face shiriya. wa rahmatan liƙaunin yu'minun da kuma rahama ga mutane waɗanda suke imani an kira su ba a ce wa hudan lil mu'minin ba da shiriya ga masu imani a sai aka ce ga mutane waɗanda suke masu imani wato kai ka ce imanin su shine ya mai da su suka zamanto mutane da ba su da imani su ba mutane ne shi yasa sai aka ce le ƙaumin ga mutane waɗanda suke masu imani kamar babu waɗansu waɗanda suka cancanci a kira su mutane in ba masu imani ba ko ba su cancanci a kira su mutane ba inda ba don imaninsu ba Shi ne fa'idar da Allah yake li ƙaunin yu'minun da ce lil mu'minin ba ko kuma lil na Amadu. amfanin faɗin ƙaunin ɗin kenan Allah maɗaukacin sarki ya faɗi dalilai uku na saukar da Alƙur'ani ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na dalili na farko domin ya zamanto mai bayani a kan saɓani. wannan ya nuna cewar kenan Alƙur'ani zai raba gardama ne in an yi saɓani, bayanin Alƙur'ani zai ɗauki saɓani. idan da bayanin alkur'ani ba zai ɗauke saɓani ba da ba a bashi wannan sifar ba kai musu bayanin abin da suka yi sassaɓa a cikinsa saɓanin da kuma mutane suka yi a cikinsa yana da yawa tun a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa sun sha bamban hatta wajen shirkar da suke yi sun sha bamban akwai wanda suke akwai wanda suke bauta ma gunkin da wata kabila ba ita suke bauta ma ba kamar kabilar Daus suna da gunkin su kamar kabilar wannan kabilar hudai wanda Khalid ibn Walid da je ya rusa gunkinsu su ma suna da gunkinsu a Ka'aba akwai gumaka da yawa kowace kabila tana da nata gunkin kowa ya yi saɓani a kan irin yadda zai bauta ma da irin kuma abinda gunkinsa yake so haka zalika yahudawa sun karkasu nasara sun karkasu ga masu bautar wuta duk wannan saɓani ne na mutane kuma dama abinda al'adan mutane suka gada kenan Allah ta'ala ya ce kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin mutane sun kasance al'umma guda ɗaya sai suka saɓa sai Allah ya aiko da manzanni masu bishara da masu gargadi idan mutane sun yi saɓani, idan manzanni suka zo to sai su inke saɓani. to babu wani annabi da zai zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan sabanin wanda ba zai gushe ba to amma Allah madaukakin sarki tare da cewa ba zai aiko wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma ya bar abin da zai maganin wannan Shi shine Alƙur'ani da bayaninsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba Alƙur'ani ne kadai ba bayaninsa tare da bayaninsa don Allah ya ce illa litubayyana lahum domin kai musu kai bayani a gare su bayanin ne a cikin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalili na farko kenan dalili na biyu face shiriya alqur'ani littafin shiriya ne alqur'ani duk da yake akwai waraka Allah ya kira shi shifa'un lima fi sudur alqur'ani bai zo dan a rubuta shi a sha ai magani da shi alqur'ani ya zo ne dan shiriya duk da yake akwai magani za a karanta shi ai magani da shi alqur'ani bai zo dan ya zamanto littafin rika ba kamar yadda mushirkai suke faɗa sai su ce idan labari ne muhammadu yake baku za mu kawo muku labarin farisawa labarin rustum labarin ispandiyar kamar yadda za mu ga ƙistarsa za ta zo a wajen faɗin Allah ta'ala lisanun ladiyun hiduna ilaihi a ajamiyun wa haza lisanun arabiyun mubin na'am a ƙarshen wannan surar wanda yake zuwa ya ɗauko littafin labarurruka wai ya janye mutane daga majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'anin da yake karanta muku menene ba labarurruka bane to ina da labarurruka da suka fi wanda zai gaya muku ga labarin tatsuniyoyin rusu, labarukan farisa da irin bajinta da sarakunansu da irin abubuwan da suka yi ku zo ni in gaya muku to alƙurani ba littafin labari bane shi yasa ma Allah ya kira shi akwai akwai labari a ciki amma yace masa ahsanal qasas mafi kyawun labarurruka labarurruka wanda suka kunshi shiriya ba kawai za a kawo maka labari ba ne sai a shiryar da kai a nusantar da kai a ce kaga wannan abin da ya faru to a cikin wannan akwai aya haka ake yi haka sunnar Allah take haka kaddara Allah take haka hukuncin Allah yake shine shiriya a sa ka a hanya alqur'ani littafin shiriya ne wanda duk ya dauke shi domin ya shiryu to zai shiryu duk wanda ya nemi shiriya a wajensa ba zai samu shiriya ba kamar yadda sayyidina Ali ya ce na uku rahama ne wato sababin ihsani ma'anar rahama iradatul khair nufin alkhairi ne alqur'ani nufin alkhairi ne ga al'umma sa, ka saurare shi kawai rahama tana sauka kamar yadda muka ji a shimfidar da muka yi a shekaran jiya yadda alqur'ani yake zamantowa rahama ba sai mun sake maimaitawa ba to wannan ya nuna mana wato a babban fahimta ta yadda ya kamata mu ɗauki littafin Allah jalla wa'ala mi mu'amala da ita na'am والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. To, nan wato kamar gaba ce, tun daga farkon surar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambaci ayoyi a kan kaɗaituwarsa da halittar sammai da ƙasa da kuma sauran halittu na Allah da ayyukan Allah a cikin halittarsa da kuma ni'imomin da Allah ya yi mabayi to kai wannan sai ya zamanto kamar a wato a shine shi shine natija to alƙur'ani fa kenan wato shi ne alkur'ani an saukar da shi domin irin wannan bayanin ya zo duk abin da kuka yi saɓani ya ce ga shi to irin abin da ya kenan a cikin abin da kuka karanta na kuma shiriyar kenan kuma rahamar kenan to sannan kuma aka sake buɗe wata gaba Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu wajen fahimtar ni'ima wato ayoyi tare da ni'ima tare da baiwa ni'ima da ya yi. gagwaninta wajen halitta sannan kuma ga ni'ima wajen nuna wajen rahama ta Allah wanda idan wani gwanin tabbata sa ya gane ba in yayi tunanin yanda Allah ya ji kansa yanda Allah ya yi masa gata sai ya ji kunyar Allah sai ya so Allah sai ya rusuna ma Allah ya yi wuya gare shi to anan nan matsayin abin da zai zo kenan aka hada wato ayoyi na gwanintar halittar Allah tare da kuma baiwa da baiwa da da Allah ya mahalitta Allah ya fara ce, wallahu anzala minas sama'i ma'a Allah ya saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al da ba'da mawtiha sai ya rayar da ƙasa da wannan ruwan bayan mutuwarta inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yasma'un a cikin wannan akwai aya ga mutane waɗanda suke masu ji waɗanda suke ji wato aya farko ita ce ayar saukar da ruwa can Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ayar da yadda yake saukar a an anzala minas sama'i ma'an min minhu sharabun wa hi shajarun minhu tusimun ya ambaci yadda yake saukar da ruwan nan kuma sai ya ambaci tasirin ruwan a cikin kawo rayuwa bayan mutuwar ƙasa menene wato yake rayar da ƙasa bayan mutuwarta wato ƙasa tana fitar da abubuwan da ke cikinta abubuwan da ke cikinta matattu su zamanto sun rayu da albarkar ruwan da Allah yake saukarwa ce daga an yi ruwan sama shi nan sai ka ga ƙasa ta soma ma kore ba wani ne wani ne ya je ya bada wato a iri na ciyayi ba kawai sai ga ciyayi sun soma fitowa sai ga ƙwari sun soma kyankyasa sun soma fitowa da kwarin da babu su sai gansu kawai suna yawo nan sai kaga gari ya canza da ku tana ke kasassa to wanda a cikin wannan a cikin wannan kuke samun rayuwarku kuke samun abin da kuke rayuwa a kansa to Allah ya ce a cikin wannan akwai aya ga mutane masu ji mutane masu ji wani ya nuna muhimmancin ji a cikin alkur'ani ji mabuɗi ne na samun wato shirya domin ji yana nuna kan cewa akwai mai jiyarwa to annabawa kuma abin da suke kenan annabawa masu jiyarwa ne shi yasa annabawa suke kokawa akan cewa mutanensu sun ki sauraro sun ki sauraron su kamar yadda annabi nuhu ce wa inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastakshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ko yaushe na kira su sai su sanya sai su sanya in yatsun su a cikin kunnuwansu ba ma za su ji ba wastakshaw thiyabahum su lillibe kawukan su kar ma a gansu ballantana a kira su su ji kuma ah, hakanan ma na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke faɗa wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'amal innana amilun zukatanmu suna cikin wato suna cikin ah, kwano suna cikin abubuwan da aka sanya su aka kulle aka rufe wa fi adhanina waqrun akwai nauyi a kunnuwanmu wato mun toshe kunnuwanmu ba ma za mu ji ka ba shi yasa kuma Allah yake cewar aya tana tabbata ne game ji inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa samaa wa huwa shahid a cikin wannan akwai wa'azi ga wanda yake da zuciya ko ya mika ji yace zai saurara to kun ga wannan ya nuna muhimmancin jin wa'azi muhimmancin jin wa'azi kuma irin illar da ke zuwa ma dan adam yayin da ya zamanto an dade masa hanyar jin wa'azi idan dan adam baya jin wa'azi zuciyarsa za ta shi. domin shi ji shine mabuɗi zuwa ga zuci kuma zuciya ita ce take canza jiki ita ce take samun sultani akan ta canza mutum A ƙida ingantatta ta shiga sai an samu ta ji tukuna ji ne mataki na farko don haka sauraron Alƙur'ani yake daga cikin abubuwan da suke kawo saukar rahama Allah ta'ala ya ce wa idan ƙuri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakun turhamu in aka karanta Alƙur'ani ku saurare shi ku ji shi ku yi kawai wajen jin nasa don ku samu rahama to kaga nan Allah ya ce aya ce amma ga masu ji saboda haka waɗanda ba su damu su ji alkur'ani ba kaga ba za su samu ayar ba waɗanda kuma sun ji shi amma ji wanda yake ba na karɓa ba kaga suma ba za su samu aya ba za su samu aya a ciki ba kuma aya abinda ake nufi da aya alama wato alama mai shirarwa kamar yanda akan hanya ake sanya alama a sanya alama a ce in kai dama ka tsina za ka tafi idan ka miƙe funtuwa za ka tafi idan kai hagu zariya za ka tafi yanzu in akwai alamomi akan wannan hanyar za ka ɓata hmm? za ka tafi ka tsina a ce ka samu kanka a malumfashi ko ka samu kanka a zariya saboda akwai alama za ka fito haka aya ce waɗannan abubuwan su ne alamomi wato aya ce da za su kai ka ya zuwa ga abin da ya zuwa ga wato hanyar Allah jalla wa'ala wato alamomi ne da za su saka akan turba a miƙaƙiya Allah maɗaukacin sarki ya fahimtar da mu ayoyi a cikin Alƙur'ani sai Allah ya kai mu gobe kuma za mu ɗora a nan insha Allah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk